أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام alaikum godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na Mubarak a yau muna ranar 8 watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 25 ga lokacin insha Allah a zaharar sha biyu da minti ashirin da wato shida la'asar karfe hudu sauran minti goma sha bakwai magariba karfe shida da minti goma sha bakwai isha'i karfe takwas da karfe bakwai da minti ashirin da takwas sannan alfijir karfe biyar da minti goma sha biyar fitowar rana kuma karfe shida da minti ashirin da shida muna magana akan wato falalan sadaka a wannan wata mai albarka ah, ƙarashin abin da muka faɗa shi ne ah, shi wanda yake ma'abocin abu ko an ce mai kuɗi ko mai wadata kar ya ji tsoron abin da zai bayar fi sabi ko abin da zai bayar na taimakon wato gajiyayyu ko na kasassu wani din zai ce ai jiya mana bayar ai ko ɗazu mana bayar to matukar Allah yana tura maka wanda suke da bukata Allah yana son ka ne kai ka ba su ko kaɗan ne domin hanin ya fi kaɗan ɗin kuma mutum ya san cewa taskar Allah ba ta ƙarewa shine mai bayarwa mm-hmm. haza'inuhum al'a taskokin Allah a cike suke ba sa karewa kuma shi ya ce a ciyar zai bayar ɗan sannan kuma rowa ko hannun abu na alkhairi ga mabukaci ba abin da zai karawa wanda yake da dukiya ɗan yadda idan ka bashi ba abin da zai rage maka haka ka hana shi ɗin ba abin da zai kara maka mm. bal kara ragewa ne idan muka tuna hadisin da muka karanta a baya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah duk wanda yake cewa Allah ka masa wanda kuma yana riƙewa Allah ka halakar da nashi to wannan hadisin kadai ya ishe mu ya zamanto wato ya nuna mana rata tsakanin makwadaici ko in ce marowaci da wanda kuma yake bayarwa mafi alkhairin kuma wanda za ku ba su abu na sadakokinku su ne makusantanku ko dangi na kusa wanda akwai zumunci tsakaninku amma idan muka duba abin takaici wani lokacin mutum za ka gan shi yana da hali mutane suna zuwa suna cin albarkacinsa da Allah ya sare ko dai su zo su ci a gida ko su zo ya ba su ko ya aika musu amma ga wasu da Allah ya haɗa dangantaka tsakaninsa da su bayya sanin su bayya tunawa da su tun suna zuwa suka daina zuwa bai tunawa da su su kuma ba sa zuwa su roke shi to wannan din ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sadaka ga wanda yake amurkai zumunci tsakaninku sadaka ce kuma sadar da zumunci ne sadaka ga mutumin nesa ita sadaka ce guda amma ka baiwa na kusa ka sadar da zumunci bayan ka yi sadaka shine manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-sadaqatu 'ala al-masakin sadaqa 'ala miskin wato yin sadaka ga miskini sadaka ce wa 'ala dirhimi itnani wato wanda yake akwai zumunci tsakaninku abu biyu kai masa sadaka ce kuma sila ce kai sadaka ka sadar da zumunci kamar yadda kuma wato yin sadaka yana da tasiri a bayan mun yi bayani ga rayuwar mutum to shi ma wanda za a bashi din kar ya zamanto mai kwaɗayi mai roko a jiya ne muka cewa idan mutum ya bude kofar roko mm. Allah zai bude masa kofar kaskanci da yadda ake kwadaitar da masu dukiya su bayar haka kuma wa'inda ba su da shi ana kwadaitar da su su yi kamun kai kada su zamanto mabarata kullum su ne nan can nan can a'a su kame mutuncinsu Allah zai toshe damuwarsu mm. Allah maɗaukaki ya nuna waɗanda za a ba su ɗin su ne waɗanda ba sun kame ba wanda zai dinga zuwa yana tsayawa kofan wannan kofan wancan kullum ba a sun kame amma za a tuna da su a ba su Allah ya ce hasabuhumul jahilu a a aminat ta'affuf wato wanda bai san halin da suke ciki ba zai ɗauka cewa su mawadata ne saboda kamun kai da suka yi mm. ba sa magana Ko koyaushe kun haɗu sai dai ko a gaisa a rabu kana ganin su suna ganin ka amma da za ka bincika damuwarsu da za ka yi mamaki to saboda haka irin wa'annan a dinga tunawa da su ana ba su mu ba da sadaka ga 'yan uwanmu a ko ina suke makusanta ne ko ba makusanta ba amma mu fara gabatar da makusanta cikin abin da za mu ba su domin allah maɗaukaki ya riga ya sayi wannan dukiya da ya bamu kamar yadda ya sayi rayukan da ya bamu inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah madaukaki ya sayi dukiyar da ya bamu ya sayi rayukan da ya bamu cewa zai bamu ladan aljanna kaga dai aljanna ba abin da za a kwatanta shi da aljanna don karshen daɗi ne kuma daɗin da ba zai kare ba na'am saboda haka sadaka tana da wato ma'ana mai yalwa wajen yayin da mutum ya tashi zai yi abu duk wani abin da zai riskar da alkhairi ga wani ko zai kawar da cutarwa daga wani ya shiga karkashin sadaka ko adalci tsakanin mutane biyu ko yin sulhu tsakanin waɗanda ba sa jituwa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna murmushin da za ka yi a fuskar ɗan uwanka ma sadaka ce mutum ya samu bishiya ko itace ya dasa wanda zai zo ba da amfani sadaka ce ilmantar da mutane sadaka ce wanda ba sa magana da juna ka sa su yi magana ko kuma kai ɗin ka faɗi magana mai daɗi ga mutane sadaka ce akwai hadisin sa'id bin abi burda wanda yake cewa daga babansa shi daga kakanshi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala kulli muslimin sadaqa kowane musulmi akwai sadakan da zai yi inji annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda kowane musulmi akwai sadaka kan shi to sadaka kuma an fahimta abu ne da zaka dauka ka bayar fa qalu sai suka ce ya nabi Allah faman lam yajid wanda bai samu sadakan ba fa abin da zai bayar qala sai annabi ya ce amalu biye dihi ka duba ba wai babu sai ka zauna ba hmm. a ka je yi aiki da hannunka fa yanfa'u nafsahu ya yatasaddaq ya amfani kansa kuma ya yi sadaka haka sahabai suke yi idan aka kodai tarko yi sadaka wanda suna da shi sun bayar to wanda ba su da shi fa su ba su je ba mu da shi ba za su je tun da annabi ya kodai ta mai sadaka bari mu je mu yi dako bari mu sayi wani abu mu sayar bari mu yi wata sana'a bari mu sari itace mu sayar a samu kuɗin su masu zo su yi sadaka su shiga cikin masu yin sadaka na annabi da aka tambaye shi ya ce ya yi aiki da hannunsa an baya da kuɗi ya amfani kansa kuma ya yi sadaka kadu sai suka ce fa in mai jiri idan bai samu ba fa ya nemi aikin bai samu ba ko baya da ƙarfin yi aikin kala yace yu'inu dal hajati al mabukaci wanda ya shiga wata damuwa ka taimaka masa duk wani irin taimako da za ka yi wa mutum inda har ya buƙaci taimakon sadaka ce daidai da ka ce mutum ya wato yana so ya rubutu alkalaminsa baya da kyau, sai ka cire alkalami ka mika masa ka masa ka mishi abin da yake bukata a lokacin da yake da damuwa to wannan masadaka ce qalu sai suka ce fa in lam to idan mutum bai samu abin da zai taimakawa wanda yake da damuwa ko bukata ya eh, yi sadakan bafa annabi alayhi salatu wasallam ya ce falyamur bil ma'ruf wato yayi umarni da aikata alkhairi ko kuma wal yumsik an sharri ya kame daga sharrin sa fa inna sadaka ita ma sadaka ce ko dai kai umarni da aikata alkhairi kawai in kai an ce kai sadaka da kudin ka a ba ni da shi ka je kai sana'a ka samu kuɗi ka yi amfani da shi kuma ka yi sadaka in ba ka kai haka ba fa ka yi wani abin da zai amfani mutane in ba haka ba fa in ka san abu mai kyawu sai ka zauna kana ganin abin da ake ba daidai ba sai ka gyara wasu yara suna faɗa ka hana sadaka ce wani ya zo yana tambaya ina ne gidan wane ka sani ka nuna masa sadaka ce Ka ga ba ka rasa dai abin da za ka yi sadaka ba ko kuma an baka samu abin da zaka yi umarni da shi ba fa me sai annabi ya ce wal yumsik an shar ya kame sharrinsa daga mutane kai shiru baka zagi kowa ba ka zauna a majalisa baka zira ido akan wasu ka nuna na musu sifa ba ko baka faɗi wasu kalmomi a kansu ba ko kuma eh, baka zauna ka zagi wani ko ka ci namansa ko wani abu dai mai kama da haka ba to ka kame sharranka daga mutane wannan shi ma sadaka ce gare su to kaga mafi ƙarshen ana ganin sa ƙaramin abu ne amma da mun yi tabbaka shi to kowa zai zauna lafiya ba in baka bayar ba to karka dauki nasu yana duk wanda yake dauke daukin kayan mutane kaga yayi musu yayi sharri to rashin daukan abu kamar yayi musu sadaka ne rashin taba kayan mutane rashin taba mutuncin mutane duk wani abin da aka hana tamkar mutun yayi sadaka ne to wanda yake mai kyautatawa a cikin ramadan su wane ne shine duk mutumin da zai yi kai kawo don ya sassautawa al'umma a cikin al'amuransu ko dai a samu waɗanda suke umarni da a taimakawa marayu ko a samu kwamitoci wanda su ne za su tsaya su tara wani abu na buɗe baki ko su tara wani abu da za su baiwa marayun ko kuma mata da suka jikkata ko waɗanda suka rasa mazajensu ko waɗanda ba su da gata cikin tsoffi ne ko daga Eh, yara irin marayun nan da ba su da gata suna yawo a titi a samu su mazauni a kula da lafiyarsu da iliminsu da sauransu ko kuma ga wata baiwar Allah tana kuka tana zubar da hawaye saboda ɗanta ya shiga wani hali ko kuma ɗanta ya ɓata ko dai wani abu mai kama da haka duk wani abin da za a yi na sassautawa bayan Allah a irin wannan lokaci ita ma sadaka ce kamar yadda muka sani wani bangare na wannan wata mai albarka ya tafi abin da ya rage kusan wato mun dauki kusan ɗaya cikin uku yau muna ranar takwas saura ishirin da biyu ga wanda Allah ya nuna masa to mu iya kokarin mu ga cewa mun samu kason mu kada mu yi wasa Allah ya ba mu ikon dacewa na ji kuna da tambayoyi da yawa saboda haka zan bari a nan insha Allah ila liqa'in akhar alhamdulillah Allah saka wa da alheri barakallahu alhamdulillah malami tambaya na farko ana yana kafin tambaya mm. dama jiya da aka yi magana na tambayar gado ya ba zan daga yau sai yau mm. <laughs> kuma na ce ba zan sake ba bakar wani sake tambaya na to ashe akwai a tambayan da aka yi din akwai iyaye biyu wanda suka ce sun bar wato gadon su ga 'ya'yan marigaye mm. to da muka kirga din kaga mun kirga dubu ɗari biyu ga mata biyu da kuma yara din mm. tsakanin su muka raba mm. to tunda su iyaye biyu din sun bar wa jikokinsu ne mm. ba matan suka baiwa ba to za a cire rabonsu ɗin, din za a cire rabonsu kamkar tamkar suna nan za a ba su in an cire rabon sai a baiwa yara an gane wato wani rabon rabon iyayen za a cire kenan ko rabon iyayen biyu din za a cire kamkar suna suna za a ba su a wannan adadin kowanne su yana da su ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida hmm. to kowanne yana da dubu talatin da uku da dari uku da talatin da uku da kowa talatin da uku to sai a hada dubu sittin da uku da dari shida da sittin da shida da kowa hmm. sittin da shida wannan shi kenan sai a mayar wa yara sai a basu to yanzu kuma kyauta ne aka basu ba gado ba ne shi hmm. to ba kuma siffar gado ɗin za a raba ba sai dai a duba bukatansu ko dai a ba mm. su daidai kuma ce ya dangana ga su iyayen yadda suka faɗa yadda suka faɗa haka za a yi samu ta ce a karbar assalamu alaikum akwai wani bawan Allah da yake baiwa iyaye na sadar zakka sai ga shi iyayen nawa Allah ya musu rasuwa amma har yanzu mutum yana yana ba da zakan a matsayin gani da ya saba abin da ya sawa iyayen zaka yana ba da duk da sun rasu ya san sun rasu ya san sun rasu ya san sun rasu mu magadan za mu raba wannan zakan a matsayin gado ne ko kuma za mu raba shi a matsayin kyauta wasu namiji ya samu daidai mata samu daidai haka ne malam mm-hmm. shi ne tambayar bawon allah nan to anan tun da shi ba rediyo ba ne ba sai mun jera ba ko kuma sai mun kada ba a mun jika mun yi haka malam kama da an sakamakon nan eto a nan shi mai bayarwa mm. sai yasa na tambaya mm. ya san cewa iyayen sun rasu sun rasu kenan su yake baiwa na'am eh, eh to ba zakka abin nan ba abin da za a duba kawai su sun cancanci su ci zakka in sun ta mabukata ne mm. na cin zakka to nasu ne sai su raba tsakanin su ba gado ba ne yanzu zakka mm. aka ba su mm. sai su raba tsakanin su wannan shi ne. tambayar na gaba na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam da fatan an tashi lafiya tambaya ta shi ne a nan idan ka zo sallar tahajjud yanayin yayin da imam nake dogon addu'a ni ma zan iya addu'a zan yi addu'a mai maki bukata na ko kuma zan yi shiru in ta cewa amin tunda malam shi imam yana idan imam yana addu'a sai kai amin in kai amin kamar kai ma kai addu'a na malamin suna bada dalili da kisar annabi Musa da dan uwansa Harun na lokacin da annabi Musa ya yi addu'a rabbana innaka atayta fir'auna dinnan mm. a can yana addu'a Allah ya shafe dukiyarsu ya rufe zukatansu kada su dandana imani har sai sun shiga azaba to anan Allah ya ce kada ujibar da'awata kuma wata kuma fastaqima hmm. lalle an ansa addu'o'in ku to ku tsaya akan tafarkin Allah to anan da'awata kuma addu'o'in ku annabi Musa ne yake yin addu'a Haruna yana yin amin hmm. amma kuma sai Allah ya ce an ansa addu'ar ku dukan ku biyu kenan almu'amminu da'in kenan wanda zai ce amin shi ma yayi addu'a kawai dai abin da ake so limamin ku ne ya zama ya san karatun alqunut hmm. ya san larabcin addu'ar yana addu'a wanda an san addu'a ce sawa'un neman tsari ne ko neman Allah ya kawo ne ko neman rahmar Allah ne hmm. dai wannan shine za ku yi amin ba sai kun kun yi addu'an ku ta kanku ba amma idan liman bai san larabcin addu'a ba ya je yana gangaro muku da ayin azaba yanzu yana rabbana inna ta'ana sadatana wa kubara'ana fa dalluna sabila kuna amin rabbana ajihim bi fayni min al'azabi wal anhum la sabila <laughs> kuna amin wai ka gani bai yi ba masha Allah mai tambayar na gaba da cewa assalamu alaikum wanda tambaya ta shi ne wanda ya karanta izu daya a raka biyu da wanda ya karanta izu daya a raka goma shin mu ne ya fi zamun lada da ko ya suke a wajen lada eh, idan aka duba wani inda izu ɗaya ne ya karanta a mm. raka biyu kace mm. kenan ya bari wancan kuma ya sa izu ɗayan a raka a mm. goma mm. wanda ya izu ɗaya a raka a goma ya fi don duk wannan ya karanta izu ɗaya ne wannan ma ya mm. karanta izu ɗaya ne kaga wajen ladan su na cilawa daidai suke to amma ruku'i da sajada ah? kaga wancan ya fi eh. da a ce wannan ɗin yana yin ah, raka a biyu a sajada a izu ɗaya a raka a biyu izu ɗaya a a biyu kaga ya samu izu biyar a raka a goma sai wannan kuma ya raka a goma da izu ɗaya ko da izu biyu za mu ce wancan ya fi shi saboda shi ya samu izu biyar ya yi raka a goma wannan kuma ya izu eh, biyu ya yi raka a goma mm. wannan karatunsa ya fi yawa mm. aikin alkhairi kullum yana yawa ladama yana yawa yi ta gaba na cewa malam eh, na shin eh, idan mace ta kai idan mace ita kare ta yi alkunuti ta yi alkunuti a tsaye da tarawih ya halatta ta yi amma da riga ya ba da ansa amma za ta yi kunut da kanta eh. yadda namiji yake haka mace ma za ta yi ina man nisa wa shakaikur rijal ba abin da ake bambanci duk inda dalili na shari'a bai nuna bambanci tsakanin mace da namiji ba wajen ibada hmm. to kada a ce a takura mata a ce su ba su yi ba mace za ta yi sai dai kuma mata an za ku yi addu'a ga mazajenku da kuke tare da su hmm. to kar ku manta da mazajen ku da suka rasu mace ce mijinta ya rasu ta zo mm. ta yi aure wannan roƙo nake yi da Allah ko da wannan miji ne yanzu bai kyautata miki wasu mazajen ba su iya kyautatawa ba wanda ya rasu din yana da kyautatawa sai ka ga mace kullum tana addu'a ga mamacin to mai wanda bai kyautata din ba ma ki yi masa addu'a shi ma ko Allah zai sa ya gyara kuma mm. ki hakuri da yadda kike tare da shi din Allah zai baki lada kuma wannan zai nuna miki akwai jarrabawa a rayuwa da a ce kina tare da wancan ne kuka har mutuwanki kaga ba za ki san cewa mazaje daban-daban suke ba mm. amma yanzu kin zo kin ga wani bambanci na zamantakewa tsakanin um, wato um, ire-iren maza to sai yanzu ki gode wa Allah da ya haɗa ki da wancan din da farko har kuma Allah ya ɗauke shi kuma ki yi masa addu'a shi ma sannan wannan ma ke masa addu'a shi ma Allah ya gyara halin shi ko ba zai zama kamar wancan ba dai Allah ya sa ya kwatanta kar a fidda tsammani wannan wata da kace hada don duka biyu ma nan eh duka biyu na malam masha Allah wannan kuma neman addu'a ne da Allah ya bata haifuwa mai albarka eh, Allah ya haifuwa mai albarka kuma tana iya ta yi addu'a rabbi hamli min ladunka dhurriyatan ba, addu'ar annabawa na'am ko rabbi habli min as-salihin mutum yayi addu'a Allah ya bashi da gari da salihi zuri'a tayyiba mm-hmm. kada mutum ya ce ni dai ina so in ji kukan yaro a gidana ya yi din nan koma me ne a bani mm-hmm. akwai masu haka wani kuma zai ce eh, shi dai yana so a kira shi baba ko mace tana cewa ita tana so ta ji an ce mata mama mm-hmm. to wannan kalmar ita kadin ba za ta wadatar ba akwai ɗaya daga cikin malamai dan uwa yake faɗi a wani lokaci wani ne yana cewa Allah ya bashi da Allah ya bashi da ba tare da ya ce salihi ba sai ya ce Allah in ka bani da zan yi sadakan raƙumi don gode maka hmm. aka bashi da sai ya sadakan raƙumi din sai kuma yaron nan da ya girma sai ya zama wato ga ɗan dan iska ake cewa komi ya zama fitinin ne hmm. ya fitini kowa hmm. kullum a dinga kawo masa kara ya yi kaza ya bata kaza ya da kiwaye Ga abin yayi yawa sai ya fara addu'a kuma Allah in ka dauke ran wannan dan zan yi sadaka rakumi da ya dan da dan ya mutu sai ya sadaka hmm. rakumi shine sai yake ga mutane ai ga abin da muka yi da Allah na ce ya bani ban ce mai kyawu ba na ya bani na yi sadaka rakumi to yanzu kuma da mai mai kyau ba nan yana ce ya dauke zan yi sadaka rakumi saboda haka duk lokacin da mutum zai roko ko na kuɗi ko na marki ko na me wato mutane la ilaha illallah wato su burin su da abin da suke nema ya fi karfin su hmm. idan an baka abu babu alkhairi ina zaka sa kanka ko dukiya ce aka baka ba mai alkhairi ba kai ne kullun kana fama akan dukiyar an ci hmm. dukiyanka kana kotu dukiyanka ya maka leka je kotu na wani hmm. wane ne ka yana kullun kana zirga zirga wahala kai ka tara dukiyar amma ranka bai shiga inuwa ba ka gani ko kuma dukiyar ta zama ka zama wani kangararren wato uh, mai butulci hmm. to amma in ka ce Allah ya baka mai alkhairi kaɗan da za a baka mai alkhairi ya fi mai yawa da babu alkhairi haka an mulki ma hmm. ni dai mulki nake so ni dai in rawani ne a naɗa mu ni dai a ce mun yalla bai bai fito ba ɗin nan ni hmm. in dai mai jiniya ne ma in ji ana mun jiniya din ni ina so a ce mun honorable ko your excellency ko waye waye duk lakaban nan da ake sa mm, mm. to baka san waɗanda suke cikin baka san me suke ji ba kai dai a waje ne kake ganin daɗin mm. amma in ka shiga wani gudu zai iya fita saboda haka duk abin da zaka nema ka roki Allah ya baka mafi alkhairi masha Allah na gana cewa malam salamu alaikum muna godiya malam da waɗanda suke bawa suke ba ake bawa a sarka su ma suna godiya mala ko su da an ba sarka suna renawa su kuma ya a ja hankalin sa kai malam eh wannan eh, yaushe ne muke karatu jiya ne a mm. karatun kanuri mm. eh, halamun tashin kiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirgawa mm. akwai raina kyauta idan mutum an bashi abu zai raina wannan alama ce ta tashin kiyama kiyama ta kusa kenan amma eh, ai shi ba shi aka yi ba wajen shi aka karba ba hmm. to abin da aka baka ko ba zai ishe ka ba ka gode godiyan nan zai sa Allah ya kara maka wani yake gaya min a cikin ramadan din nan hmm. wani ya tura masa kuɗi ya ce bari zan tura maka wani abu ko zaka ko wani abu ya tura masa dubu ɗari biyar sai ya kira mutumin ya ce ya gode ya ce ya gode wa Allah hmm. ya ce me kace ya ce na gode wa Allah ya ce to bari zan sake tura maka wani ɗari biyar wannan shi yake gaya kuma ya nuna mun. Mm. ya ce kaga ɗari biyar na farkon da na ce na gode wa Allah ya ce me kace mm. ya ce na gode wa Allah jin daɗin wannan kalmar mm. bai ce na gode maka ba na gode wa Allah sai ce to bari zan tura wani na'am to mu ka gode annabi alaihi salatu wa salam yake cewa mun la yashkurun nas la yashkurun mm. wanda bai godewa mutane bai godewa Allah karkare na in an baka ko kadan ne ka mm. faɗi wannan kalma jazakallahu khaira wannan ba abin da zai rage maka kalmomi ne zaka faɗa a cikin sakan eh? ko ka ce barakallahu laka fi malika wa ahlik ko barakallahu laka fi ma ataita wa fi ma abqaita kalmomi ne ga suna masu daɗi Allah ya sa albarka cikin abin da ka bayar mm. Allah ya sa albarka cikin abin da ka bari mm. ko kai addu'a Allah biya bukatansa kai maka ce yadda Allah ya toshe min Allah ka toshe masa dadin abun ko ka raina baka gode ba mala'iku za su yi masa addu'a mun karanta hadisin mm. wanda zai ce Allah ka wanda yake bayarwa Allah ka mayar masa wanda yake rawa Allah ka halaka da nashi na'am tambaya na gaba na ci kwarai addu'a take na malam Allah Allah Allah malam yake Allah ba ta miji na gari malam tambayar take Allah ya sa ita mata gari eh, min amin malam kai wa malam tambaya wannan gaba na cewa malam yana so a yi mai yan uwansa ya wani mai san fadakar kan cewa ba sa kulawa da su mahaifin su ya rasu amma yan wannan wannan ruwan dare ne ga ma duniya ke mm, cewa na malam wasu la hawla wala quwwata illa billah na'am wasu mutanen wato ba abin da suka sani sai kansu mm. ba san kowa ba sai kansu da matansu da 'ya'yansu amma 'yan uwa na kusa ko nesa ba su ba ruwansu da mm. balle a ce ɗan uwan nan ya mutu mm. to ɗan jinin ka ne ya mutu 'ya'yan ɗan ka tamkar ka ne don ku aure bai shiga tsakanin ne me yasa saboda wannan karaban ai ya kamata a kula da su kurkudun karfi ba a ce ɗauri bisa ɗari ka ɗauki ɗauri su ma ba su yi tsammanin wannan sun hmm. rasa uba ai sun rasa abu hmm. amma dai ka ko a ziyara ko a kalma mai daɗi ko a wani lokaci an mika musu wani abu ba kullum ba ma dai ya zamanto ana ɗasawa za su ji daɗi amma subhanallah wani ɗin sai ka ji cewa tamkar ba dangi ba ne hmm. uba ya rasu akwai wani gida da wani ya je yake ba da labari mahaifin ya rasu shekara takwas sai wani kusan ko aboki ne ko kanin aboki zaka ce dai na mm, mm, uba. ya je gidan shine an zo ana godiya tun da ya rasu shekara takwas ba wanda ya je gidan sai wannan sai ka ce baka da kowa eh? to wani rin kuma zaka ce gara wanda bai je ba din mm. ina wanda zai danne dukiyar dan uwan kuma ya danne dukiyarsu ya haɗa da nashi ya kore su ya wulakanta su bai tsaya ma'ana zahiri ba wani hadda sihiri zai hada saboda idan ya ci dukiyar in yaran sun girma za su ce ina dukiyar babanmu ko to za a toshe bakinsu in an tashi kar a yi magana to idan ba a yi magana ba babansu ya mutu kai za ka dawoma? Hmm. in ka ji lahira me zaka ce wa Allah lahira kana tsammani in an ji za a dawo ne saboda haka sai da mu ce Allah ya sauke amin abun ya kai la hawla wala quwwata illa billah na'am na'am malam tamam na gama cewa assalamu alaikum malam mutum ne yana da iyaye guda biyu yana son ya ba su jari wa ya fi kaso mafi soka a cikin iyayen nasa guda biyu jari mahaifi da mahaifiya zai ba su jari mahaifiya ta fi wani ya tambaya na sallallahu alaihi wasallam man haqqun nas bi mai sahbati mm. wa fi cancanta da kyautatawa na ko mafi kyautata dangantaka na mm. annabi ya ce wa marka sai ya ce waye kuma ya ce marka ya ce waye kuma ya ce marka sau uku mm. ya ce waye kuma ya ce tu mahaifinka dukkan su iyaye ne Allah ya daura mana bin su amma ma Allah yana wasafa yadda yake wa sunan insanu bi walidayhi ihsana mm-hmm. sai yace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan wa hamduhu wa fisaluhu 30 shahra waye wannan dawainiya ya tuma wata tara a ciki mm. dawainiyan haihuwa wata ta mutu a haihuwa wata tunda ta haihu ta rikice cikin ta nan plak kamar naka sun ba komai mm. amma da ta yi cikin ka ta haife ka cikin ya zama kamar tsumma duk ya tattaru mm. nononta a tsaye ka zo ka hmm. tsotsa ka sha ya kwanta tsaftanta ka hmm. rage hmm. ka rage mata tsafta da tana da tsafta tana kwalliya tana menene amma tun da ta haife ka ga karnin fitsarinka ga karnin nono ga wannan duk ka daura mata ta yi kwalliya za ta je anguwa ka ta goye ka kai mata fitsari haka za ta zuba ruwa ta tafi amma in kai uba ne ka ɗauki yaro ya maka fitsari ya za ka yi cikin dare kana bacci in ka yi kuka ko tana cikin barcin ba a fitar tashi ɗan ya tashi in kin tashi in ta tashi ta ɗauki ɗan nan ta sa a nono shi kuma sai juya na baccinsa ita tana zaune tana shayarwa in bayan gida kayan madaji take ji yanzu ka samu lafiya ta je ta wanke Tuwon hmm? wannan ɗawainiyar da ta yi maka kuma ka zo bayan mata ya yi ka shekara biyun nan ba wai ta rabu da kai ba ne mm. ita ne komanka ka kai shekara uku hudu biyar shida bakwai daidai ita take raka ka kafin ka kai shekara goma sha sannan ka kai sha ɗin maza a ce wanke ka. Mm. je ka yi wanka zo ka yi maka kaza wannan wannan ana maka kafin a ce komai sai ne kake wa kanka sai ka kai shekara sha biyar zuwa sama wannan da wani duwa ya sha ya tuma kuma in ka zo za ka raba abu kai daidai shi ta za ka baiwa in kana da dubu ɗari biyu ne za ka bayar ka baiwa mama dubu ɗari da hamsin baba ka ba shi hamsin amma idan baba ne yake ɗawainiya ita ba abin da take yi kai mu tambayan karkace jari ne haka ne malam yawwa amma idan haka ne zaka bayar hmm. na wani abu na ka ba su kyautatawa wannan kana ka ba baba hamsin, ya ta ka bata hamsin, don ita ba hmm. abin da take saya ba abin da take yi ita ko ta sai hmm. ɗan goronta ko wasu suka zo mata gaisuwa ta bada kudin mota in wannan ne sai ka bata hamsin, baba kuma shine zai ce ba ne amma in ka kai za ka yi tefanin gida komai kana yi kana yi ka ba su daidai wa daidai, baba ɗari, mama ɗari. na'am malam haka ne Hmm? Hmm. wani dan uwa yake gaya mun Allahu khaira shi bayan ma ya bada kuɗin da ake kashewa nin zai ce mamman ga wani kuɗi a aje in case of cases Allahu hmm. akbar na amana security kenan malam eh ko da wata bukata na ba za ta zai zo na malam to kaga nan albaraka yake ah, haka yake malam amma iyayenka kana da shi za ka yi wa matarka amma iyayenka ba za ka yi musu ba akwai su kan Allah ya yawa da su Allah ya sauwaki amin malam amin ni fatan da abu na tsaya kana tafiya da na wannan yau babu da layi ko a tambaya nake amma ka bude an gama malam ma sauraro kwaya ku goyon ruku tambayar nan ba kowa ba dai wanda zai yi <laughs> akan lambobin na masu fi takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara akwai kuma sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara malam kafin mai bugowa ya bugo barin kara daya malam ishe salamu alaikum to malam za ka yi sallah da alwalan ta janaba don wannan magana ne akan wannan magana da tambayin da ka yi malam na kwana uku da suka tafi akan cewa wani alwala ne yake abu da yake ɗaya ki karya alwala wani abu ɗaya ne ki karya alwala a ah, ni ba ne alwala abu ne ce akwai wani alwala mm-hmm. da bayya karyewa sai abu ɗaya ne ke karyewa shi ne malam wannan daban ne mm. yanzu tambayan ka na mm. cewa mm. shin mutum zai yi sallah ne da alwalan da ya yi na wankan janaba haka ka ce alwalan janaba eh alwalan janaba shine mana eh idan alwalan janaba ne shi sharadin sa na ka yi sallah da shi to lokacin da ka zo za ka fara wanka kayan niyan wankan sannan ka yi tsarki ka wanke al'aurarka gaba ɗaya hmm. sannan ka wanke gaban alwala ka yi wankan gaba ɗaya hmm. bayan ka yi wankan ba ka yi abin da zai karya alwala ba hmm. ba ka taɓa gabanka ba in ka fita za ka yi ka yi sallah da wannan alwala amma idan ba ka yi niyya ka yi tsarki ba kawai ka yi fata-fata a cikin wankan ne ka zo ka wanke nan ka wanke gabanka ka tashi to bai alwala bai yi ba ko kuma bayan kayi alwalan kayi wani abu na karya alwala shi ma alwalan bai yi ba an gani na amana don shi haka ya kara sa da tamban amma wancan din muka ce abu ɗaya ne yake karya alwalan eh, eh. ko eh. shine mai shine saduwa wannan alwala ba na sallah ba ne bai halatta sallah alwala ne saboda wanka hmm. dama a halaye uku mai janaba aka ce wanka ko na amana siltuwa shi ne malam shi ga saura biyu ne yanzu na faɗi ah, da a tsaye ba tambayan shi dai malam shi ne kawai inda rubuta yana yana da wancan tambayan malam ba su da alaka yawwa assalamu alaikum assalamu alaikum na jiya kalau ba gajiya me tambayan ki gaskiya ba su da haɗin kai kwata-kwata. To Allah ya haɗa kansu. Watan gobe in ya yi mahaifiyar mu cika shekaran ta ɗaya kenan da wasu, Ban sani ba ko za mu yi mu mata sukan Qur'ani mu mata sadaka in lokacin ya yi. Ba alaka da sadaka ko addu'a da lokaci. Ba musulunci ba ne a ce idan mutum ya rasu idan lokaci kaza ya yi za a yi masa addu'a lokaci kaza za a yi masa kaza wannan ba musulunci ya karanta ba. musulunci daga ran da mutum ya rasu ya cancanci a yi masa addu'a ya cancanci a yi masa sadaka kuma kawun kawunan da suke rabe na ‘yan uwa Allah ya haɗa kawunan su Allah ya sa su gane cewa yanzu su ne manya tun da iyayen sun kau to amma eh, addu'a za a yi musu dama addu'a ba zai yanke ba hmm, masha Allah mhm. kuma sadaka za a yi musu in kuna da hali ma ku yi musu sadaka jariya mm. wato ku haɗa kai ku samu wani abu dai wanda sadakan yana nan ko za ku tona rami ya bohol ne ko gina wani abu ne ko gyaran wani masallaci ne ko mm. shimfiɗa a masallaci ne da makamantansu dai abin da zai wato wanzu tsawon lokaci a babu saukar da Kur'ani mutum ya mutu da shekara a zo a yi taro a yi saukan Kur'ani a yi wani babu ba wani celebration da za a yi wannan celebration ne mutum ya rasu lokaci kaza a zo a taro a yi kaza musulunci bai karantar ba in akwai kuma a ina ne assalamu alaikum malam mai tambar na gabana cewa assalamu alaikum malam ya halitta a shiga toilet da airpiece a kunne ana sauraron karatun alkur'ani in karatu ne a aje shi a waje in an fita a saurara hmm. sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara akwai sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara malami tambi na gaba na cewa asalamu alaikum allah karawa malam lafiya da albarka allah cikin iyaye tambaya na shi ne ya matsayin wanda Yanayin yin caca na jabir a wannan lokacin azumi malam zunubin yananka. Ah, caca haramun ne hmm. kudin caca haramun ne kuma gashi yana yin cacin a cikin wata ramadan hmm. watan da ake cewa mutum ya nemi gafarar Allah ya nemi kusantan Allah da ayyuka na alkhairi sai hmm. gashi ya je yana kara wato wa shaidan hidima shaidanu an rage musu aiki amma kai kana kara musu aiki Allah shi kyauta. Amin. Allah a gyara. Hada haje ya hada cewa ma matsayin wanda yake kallon shi ma'azumi ko ko da ke ma ya ba da. Yayin bayani wannan. Mm-hmm. To. Ah. Tambayar mu gaba ce assalamu alaikum malam. Allah Allah barkaci malam. a cikin sallan tarawih an yi daya ana cikin na biyu sai yanayi na rashin lafiya ya same shi wannan mutum sai ya zauna. Zai iya yin addu'a a wannan zaman da yake malam ko shi zai yi zama dai idan yana cikin sallan ne ya zauna ai hmm. zai iya yi sallan a zaune ya raka da ya zauna sai bi imam ai sallan a zaune in ba zai iya tashi ba hmm. da wannan halin ba zai yi addu'a ba zai bi imam ne yana tare da imam hmm. amma idan ya fita daga sallan ne saboda rashin lafiya ya sallam ya fita zai ci gaba da addu'an sa su kuma suna sallan su na'am Allah mai da malam gida lafiya kuma da abokinsa amin wani abokin nasa kenan sai ne kenan <laughs> wannan sai ne zama ɗalibi amma buki ba abokin aiki ba ne? ne eh, da haka dai waka raukar lahari kuma kafin ne shekaru ne ah, na isa wani mutu aka raukar <laughs> asawa ni ba can ba ne a ah, aka raukar lahari ne mutum ta da ah, tambaya daga wani cewa asalamu alaikum malam na tambaya na shi ne. iyaye na sun rasu yake shi ma mana kan wancan kulawan da yan unni ba sa ba su wallahi abun na ga maka shi yasa da nace la hawla wala quwwata eh, illa billah abun eh. yana da ban mamaki eh. wani fa wato wani akwai hmm. wanda ni na san su hmm. suna da dangi hmm. dangin nan ban san dangin su ba sai daga baya saboda irin halin da su wa'ancan suke ciki da kuma halin da wa'annan din suke ciki bu'dal mashriqain na'am amma ko da a shekara mm. mutum za ka yi masa alkhairi sau daya ai ka toshe bakinsa hmm? haka dai wani amma ka share mutum kamar baya eh wa alaikum salam wa rahmatullahi bismillah na'am zai tambaya na shi ne idan na yi sallah ina wukan Allah Allah ya bani miji na gari nan kusa gare ni to dama nan kusa gare ni yana da kyau ko kuma bai da kyau nan kusa? ne eh, nan kusa gare ta shi tambayin shi yara ce ko bai nan kusa gare ta amin baraka ko kusa gare ta eh nan kusa gare ta eh yana da kyau shi kalmar yana da kyau a na kusa gare ta wato a cikin area unguwa eh, eh, ko a cikin dangi ba laifi bane Allah ake roka yi kuma ba haramun bane na malam za ta iya ta ayyana hmm. in ta ga wani daga cikin dangi dan kanin mahaifi ne ko dan mm. mahaifi ko dan mm. inna ko wanda dai aure bai haramta tsakanin su ba za ta iya ta yi addu'a Allah ka bani aure Allah in wane ne akwai alkhairi ya zama mijina Allah ka bani shi yadda kai ma za ka jin wacce ta dace ne Allah ka bani ita ita ma za ta yi haka ba babu hani a nan ah, masha Allah malama ki ci gaba dai Allah baki Allah insha Allah sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara akwai sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara malamin tambayinmu na gaba na cewa malam assalamu alaikum ya matsayin likitan dabbobi eh, ina yin treating na kare ko na yi masa rigakafi akwai laifi ne saboda wannan lokacin ana nema na mu yi wannan treatment saboda kuma a cikin wannan aikin akwai alheri sosai malam tambayin kenan malam a rai kace ta yi dabba eh, mai rai zai mata magani ka manta hadisin wanda ya shayar da kare Allah gafarta masa Allah haka ne wala haka ne wala ya halatta eh, magani ne eh, ba cin naman sa bane ba sai ta sai da shi a ci tamani bane na wala hmm. sai mai tambaya daga cewa assalamu alaikum malam bayan gaisuwa mai yawa malam tambaya na shine menene matsayin kafet a masallaci na da hoton gunki kan kafet din kan kafin ɗin. inda akwai hoton gunki kuma hoton wani abu mai rai a cire shi ya zama kafin flat haka plain hmm. ba komai ba launi ko kuma zane dai haka amma hmm. ba na halitta mai rai ba in halitta mai rai ne a kawar da shi shine aula mai tambayar na gaba cewa malam fatan alheri ina tambaya ne bayan sallan asuba ya halatta mutum ya bacci yin bacci bayan sallar asuba ya halatta mutum ya yi bacci bayan sallar asuba ne hmm. ya yi abin da ya zama wajibi a kansa eh, ya yi azkar ɗinsa hmm. doyin na sunna ya yi yana iya ya yi bacci amma kar ya zama baccin nan eh, jikinka ne wasu suka yi bacci ba ran da za su tashi sai hmm. zama abubuwa Eh, na alkhairi sun wuce shi kamar na karatu ne ko kuma na wata sana'a da zama mutum kullum yana kasala amma mun kasan cewa ga irin samun ka ga irin sana'ar ka gashi kuma baccin shine zai sa ka samu lafiya da mm, hutu za mm. zai iya kai baccin kamar bacci bayan la'asar mm. shi ma ana nuna akwai hadisan daga suka hana amma duk masu rauni ne eh, in ya kama ba wai kullum ka dinga bacci bayan la'asar ba wani lokaci kayi baka samu baccin dare ba saboda zafi ko wani dalili mm. ko mata ce tana nakuda ka kai ta asibiti waye waye da rana ma ka zo wannan aikin wancan aikin mm. ga sunan dai sai ga nan da kana sallar la'asar ma kana gengedi ka yi idai da sallar la'asar kuma a ce kar ka yi bacci har magariba mm. a ka dan samu minti ashirin ko talatin ka dan taba ko za ka samu karfin ka samu kiyamun laili da daddare na'am masauraro ina ganin kira na kun yi shiga yankewa aiki saboda na amma baka bude musu layi da wuri ba guda ka baka abu shi ya shiga yanke ya shiga sai yanke haka ta yi ma alhamdulillah rabon su kenan kuma rabon mu kenan khairan insha Allah na to Allah muke roka ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana zunuban mu, ya gafarta mu da malaman mu. da ƴan mu da abokan arziki da suka riga mu Allah ya gafarta musu kuma muna roƙon Allah ya sa mu samu kyakkyawa cikawa Allah ya karbi azumi da muke yi Allah ya karbi addu'o'i da salloli da bayan Allah suke Allah ka arsa ya Allah muna roƙonka ka saukar da lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasarmu. Allah ba abin da ya buya gare ka cikin ƙasarmu. Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alkhairi ga addini mu da ƙasarmu a zaben da za a yi nan gaba ya Allah. Ya Allah ka sa kasar mu ta zama lafiya ta mm-hmm. zama to fiyayye da sauran kasashe da suke mana gori Allah ka samu ma mu walwale a cikin kasar mu ya zama ana samun daman tafiya da daddare ma kamar yadda ake samu a wasu garuruwa da wasu kasashe Allah mu maka ba mu lafiya da ikon ka da buwayen kai Allah wayanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya yara da suka kan gari Allah ka gyara tarbiyyar su mata da suke butucewa mazaje Allah ka gyara halayen su mazaje da suke gallazawa matan su Allah ka gyara halayen su Allah ka sa albarka cikin kasuwancin 'yan mu wanda suke neman aure na maza ko mata Allah ka ba su abokan zama na gari ya Allah Allah masu neman ilimi Allah ka albarkaci iliminsu Allah ka bude masu karantarwa Allah ka toshe damuwarsu ya Allah Allah ka raya da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan gari ya Allah Allah ka sa garin Borno ya zama garin tauhidi garin sunna ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar Allahumma shfi wa marda muslimin Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muslim لمن توصل إليك بدعائنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم كنا شر السحرة والمشعوذين اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه ومن أرادنا بسهر فأقلب سهره عليه يا رب العالمين اللهم لك بالسحرة المشعوذين أينما كانوا اللهم دمرهم بسهرهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله ما صار عن صلاة شهر رمضان Adam Mubarak daga nan gidan rediyo tarayya fi tsarfanin garin Maiduguri a madadin malam Sheikh Muhammad Mustafa Nisu da kan muke shan ku sai gobe insha Allah assalamu alaikum